shigo gurin search yadda za ku yi ku yi subscribe to za ku latsa gurin search na youtube kama haka sai ku rubuta ababatic kamar yadda nake rubutawa ku yi satin din channel din na yan uwa ku taimaka za ku ganta gashi nan ta fito a farko za ku ga channel din gashi na an sa ababatich to sai ku danna mana subscribe kama haka don ku danna subscribe sai ku latsa wannan ƙararrawar sanarwa kuna latsa sai ku latsa nan all din nan kuna yi to shikenan kun gama so abinda muke roƙon yan uwa da ku taimaka ku mana kenan muna godiya muna godiya Allah ya basu zumunci so na gode sannan kuma yanzu za mu shiga cikin bidiyon mu in nuna yan uwa amsa tambayoyin da yan uwa suka yi a bidiyon mu na baya so na gode ina roƙon yan uwa akan cewar ku yi ƙoƙari ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin duk wanda yake da buƙatar yin wani tambayi da ya shafi waya to in Allah da a bidiyon nan yan uwa da dama za ku samu waraka daga cikin abubuwan da suka shige muku suka a kan wayoyinku so ina roƙon da yan uwa kuma kar a manta a taimaka a je a mana subscribe a ababen assalamu alaikum warahmatullah yau da ɗan yadda za ka bi ka kirkiri gmail account abu ne mai sauki farko za ka ɗauki wayarka kamar haka sai ka shiga inda aka sa gmail mana za ga application din da yake da suna gmail sai ka latsa kana latsawa to ni already ina da gmail gmail a wayata so zan shiga nan gurin inda aka sa na account to kai kuma da kake da misali baka da gmail ko guda ɗaya a wayarka kana shiga zai nuna ma ad account kawai kana danna ad account zai fito ma da wa'annan list din abubuwa sai kawai ka zaɓi inda aka sa gmail kana zaɓa inda aka sa gmail shikenan sai ka sa password ɗin wayarka in fingerprint ne ma sai ka sa kana sa sai ka zo nan gurin da aka sa create account kawai sai ka latsa kana latsa sai ka zaɓi option 2 option 1 kai ma'ana zaɓi na farko create for myself sai ka latsa kamar haka kana latsa a nan sai ka sa sunanka misali nan misali aba misali a ba misali na ke sunanka a ce aba ne aba ne misali sai ka danna next kana danna next nan misali za ka sa kwanan watan shekarun haihuwarka sai nan ka sa watan da aka haife ka misali nan kuma ka sa shekarun da aka haife ka misali dan sai ka zaɓi jan daɗinka misali namiji ne ko mace ko makamanci kawai sai ka zaɓi mail kana zaɓen mail sai kawai ka danna inda aka sa next din nan na danna next sai kawai ka zaɓi email ɗin da kake so gashi nan za su kawo ma a ba HYA lambobi kasu nan kana gani to za ka iya zaɓa ko kuma ka canja ka zaɓi wanda kake so ka sa idan wani kake so ka sa sai ka sa sunansa misali kaza kaza kana rubutawa a misali aba misali aba at gmail.com za su ce username is taken so sai ka zo ka zaɓa a nan misali ga aba nan mai wasu lambobi da yawa idan yi ma kawai sai ka zaɓa tana zaba haka sai ka danna next kana da za su ce ka sa password za ka iya sa password kowane iri ne misali kana sa kowane irin password ne amma wurin password ɗin ana so ka sa password mai tsaro wanda yake da lambobi a ciki da haruffa da sauransu kana gama sawa ka danna next amma za ku gani a nan sun sa use 8 characters mana dole a password ɗinka sai ya kasance harafi guda takwas ne a ciki sannan zai ana gama sawa in ya kai takwas shi kenan sai su ce ka sa lambar wayarka ka sa yes i am shi kenan kana sa lambar ka ka sa yes i am za su turo ma da kot kana sa to shi kinan ka kirkiri gmail so wannan shine hanyar da za ka kirkiri a account